رسول الله نبينا الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال الله سبحانه وتعالى في الشركة الشيطانية hadisa al'ada wannan salatin bayan na karanta littafin musamman da ke da rasu da ya ce ba su zuwa a cikin wasari da ashara domin su gabar karshe ta tarihin da na musamman da ya ga ya gare shi wanda suka haura gidan sai na Usman ko sun tsara sai na Usman kusan wata ɗaya bayan an hana shi shiga wani lafi Allah ya ƙara gyara to da amma akwai matsalolin da suke da rin wato suke da sarkakiya musamman da suka aji da suka tabbata wasu ana kawo su ne don a zarafin miliyoyi na a wani lalata da wasu kuma ana kawo su ne don a tsara nuna da abin da idan da dama abin yana da biyu da kuma sai a su a sake

da zo da wata hanya wadda suna da wata hanya da sanya da wannan hanya su kawo sai su kawo gobe ko kuma iya abin da muka samu ke nan a tarihi to amma a hankalce akwai abubuwan da za a ke cewa su cikin za ka shi ta a yau za mu ga kawo sarfin abu ne ba wani zuwa da sai mu sani shirya abubuwan da muke da bukata ba kawo da bukata Allah ya ba mu a cikin ɗan takaitaccen lokacin nan na yanzu cikin rabin lokaci da za mu yi a yau insha Allah sai mu fara na kasha don kuma mu samu ba sai mu bari sai sati mai zuwa insha Allah sai na usman Allah ya ƙara da a gare shi ya ji labarin za a kashe shi ta hanyar maganganun da aka ji suna yi a cikin gidan na cewa sun zo ne domin su kashe shi kuma abu Umar ta sahal ibn hunayf Allah ya kare da a gari shi ce na kasance tare da sayyidina Usman a wannan rana lokacin da aka tsare shi a cikin gida sai muka ga ya fito yanayin sadi ya canja sai yake cewa na suna kashe ni suna cewa kashe ni za su sai muka ce kakka damu amirul mu'minina Allah zai maka maganin ya fi ka humullah sai su ne ne mutu za su kashe ni wa bima yaqtuluna ni yace na faɗi manzo Allah kuma yana cewa la yahillu damu mri'in muslimin illa da ihda salatin jinin mutum musulmi baya halatta sai in yayi ɗayan abu uku rajulun kafara ba'da islami ko dai mutum ya kafirce bayan ya musulunta wa auzana ba'da islami ko yayi jina bayan yayi aure aw qatala nafsan bi ghairi yace to fa wallahi ma zalimi fi jahiliyyatin wala islam ni ban taɓa yin zina ba la a jahiliya wala a musulunci qat wala jini badran bidini muzhadani Allah la kuma tun da Allah ya shirya da ni ban taɓa sha'awar in canja wani addini ba sannan yake cewa wala qataltu nafsan ko ban taɓa kisan kai ba kai ba me ya nuna ni to me yasa za su kashe ni to Usman sai ya leko ya ce wallahi in qataltu mu'min in kuka yi gangancin kashe ni la na ba'di abada ba za ku ƙara san junan ku ba wala na jami'an abada ba za ku ƙara yin sallah gaba ɗaya ba za ku haurar raba masallaci wannan yana ganin wannan ba daidai yake ba wannan yana ganin wannan ba daidai yake ba wala na aduwan jami'an abada ko ba za ku ƙara haɗuwa ku yaƙi maki ba a tare ibn kasir yake cewa kuma wallahi sai da kuma yayi gaskiya abin da ya faɗa Tunda suka kashe usman shi kenan kan al'umma ya rabu to a sirna usman allah ya ƙara yadda a gare shi za mu ji a munakasha da zani a gaba ya yi yunkurin hana duk wani wanda ya taso akan zai kare shi zahabbai da yawa sun yi ƙoƙarin ba wa na usman kariya amma bai yadda ya karba an rawaito a ruwayoyi masu yawa na irin waɗanda suka yi ƙoƙarin su ba wa sayyidina Usman kariya sayyidina Ali ibn Abi Talib Allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda Ibn Asakir ya rawaito a cikin tarihin Madinatu Dimash daga Jabir ibn Abdullah Allah ya ƙara yadda a gare shi sayyidina Ali ya aika wa sayyidina Usman yace inna mai 500 dira a dari'i ina da mayaka mutum 500 kowannensu ya sanya silke ya sanya kayan yaƙi a shirye yake da a zo a yi karar batta da waɗannan mutane fa'azin li fa'amna'uka min alqawl ka ba ni izini in hana mutanen nan gaba ɗaya in tarwatsa su fa innaka lam tuhdith shay'an yastahillu bihi dam domin ba wani aikin da ka aikata wanda jininka ya halatta da shi sai sai na kuma yake cewa juzi ta khairan Allah ya saka maka da alkhairi ma uhibbu an yi furaka damu fi fi ni ba na bukatar a da jinin ko ɗaya saboda ni ka yi haƙuri azubai bin al'awwam allah ya ƙara yadda a gare shi kamar yadda ya zo daga ibnu daga abi habiba yake cewa zubair bin al'awwam ya aike ni wajen na usman a lokacin da sai na usman yake tsare a gida fa dakhaltu alayhi fi yawmin sa'id na shiga a lokacin ana tsananin zafi wa huwa ala kursi wa indahu al-hasan ibn ali gashi sayyidina usman akan kujera ga al-hasan dan ali ga abu huraira ga abdullahi bin umar ga abdullahi bin zubair sai na ce masa ba'athani ilayka zubair ibn al-awwam wa huwa yuqri'uka as-salam azubair ya aiko ni ya ce in gaishe ka waya kulu laka inni ala ta'ati lam ubaddil wa lam anqu ya ce in gaya maka har yanzu fa yana nan akan bakansa na yi maka da'a bai canja ba wannan maganganu da ake yaɗawa akan ka musu tasiri ba kuma bai warware mu baya da ya maka ba fa in shi ita da khaltu dara ma'ak in kana so zan shigo a yi zaman gidan da ni wa kuntu rajulan min ni ma in zama cikin waɗanda suke cikin gidan wa in shibita aqab in ko baka so to zan yi zamana a inda nake fa inna fa inna bani amr ibn auf wa'aduni an yusbihu ala badi domin yan uwan banu amr ibn auf mutanen madina sun min alkawari sun zo sun gayan cewa in hanna amince zan jagorance su to za su yi sammako a kofar gidana sun ma yamduna alama amiruhum bihi su ne mutanen kuba mutanen su dai jabir mutanen su anas ya ce za su yarda da duk abin da na umarce su da sai na usman ya ji wannan magana sai sai allahu akbar alhamdulillahi alladhi afama akhi godiya da yabo sun tabbata ga Allah da ya tsare dan uwana azubair zubair shi ma bai dau wannan farfaganda ba yace aqri'hu salam kace ina amsawa thumma qul lahu sannan ka gaya masa ka gaya masa wa asa Allah an yadfa bika anni ina sa ran ubangiji subhanahu wata'ala ya wakilce ka ya tsare maka riba sai ka zo da kanka ba lokacin da ya karanta wannan lokacin da abu huraira ya karanta wannan risala wannan wasiƙa sai ta shi sai ce ala ukbirukum ma sami'at na ya bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a tunda abu huraira yana wuri ita ni fa na ji manzo Allah ya faɗo ta magana bari in ga muku abin da na ji manzo Allah sama ya faɗa kunnan nan nawa ya ji me ka ji ya abu huraira sai suka ce gaya mana sai ce ƙala ashhadu ko ashhadu ina shaidawa la sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana cewa takunu ba'di fitanun wa umurun bayan mutuwa ta za a samu fitintunu da abubuwa da yawa sai muka ce fa ainal munji to fitintunan in suka taso waye zai tsira ya rasulullah ai ina za a samu wanda zai tsira fa qala sai ta yi amin wa hizbi ina za mu yi dan mu tsira ra'ayin wa za mu ce ku bar ra'ayin amintacce da shi da wanda suke kan ra'ayinsa wa ashara ila Usman ibn Affan a gabana manzon Allah ya nuna Usman shine amintaccen ma'ana mu bi ra'ayinsa da ra'ayin inda suke kan ra'ayinsa ma'ana yanzu kenan Zubair ibn al-Awwam shi ma yana goyon bayan ra'ayin sayyidina Ali na cewa in sayyidina Usman ya ba da dama a fito a yan ta'addan to sayyidina Usman ya yi rejection din roƙon da ma'ana ya dakatar da roƙon da sayyidina Ali ya dakatar da roƙon da yi na azubai ne sai abu da ke so ya gwada musu wannan ra'ayin na na usman shine ra'ayin da manzan Allah sau sallama ya nuna cewa idan fitintunu sun faru a koma zuwa ga wannan ra'ayin da aka sai na abu hurairah yana faɗan wannan to shikenan gaba ɗaya sai mutane suka tashi suka ce to a yanzu ba za a yi mana izini ne jihadi ba to sai na usman allah ya kare da a gare su ya hana su to al-mughira bin shu'ba ma ya nima abdullahi bin zubair ma ya nima ka'ab bin malik da zaid bin sabit al-ansari da al-hasan ibn ali da abdullahi abdullahi bin umar radiyallahu anhuma da abu hurairah din da salih sulayt ibn salih da ah, da sauran da yawa daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama amma sai na Usman duka yake ba su izini to me yasa sai na Usman yake ba su na ɗaya dai saboda hadisan da muka karanta shi sai na Usman duk sai yanzu wasu maganganun alhamdulillah suke dawo masa to in ya bada izini abin da ya gamsu da shi na waɗannan maganganun na alhamdulillah ba su tabbata ba ce? kun ga daga ciki annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce masa zai shiga aljanna amma akwai bala'i da jaraba da za su same shi daga ciki kuma ranar da suka zauna da manzala suma ranar karshe-karshen rayuwar manzala sa da ce a nemo wani matattauna da shi to ya yi masa wani alkawari kuma sai da kuma ya ce maza ya gaya wata magana ne wa ana sabirun alai kuma na yadda zan jure in yi haƙuri a wata rawai wa ana sa'irun ilai dole abin zai faru a kaina to sai na usman duk ya ga alamomin nan sannan kuma sai na usman ya kwana da sanin take-taken waɗannan mutanen ba wai wani abu ne ya kasu ba ba wai gaskiya ce ta kawo su ba usman ɗin suke nema to shi sai na usman bisa ijtihadin da sai yake ganin ya sallama rayuwarsa a kashe shi shi kadai al'umma ta zauna lafiya ya fi sauki akan garin kare shi a kashe wani da wani da wani da wani zai zai ce da Allah a sanadiyan mulkin sa wannan ijtihadi ne naka la'alla su rabuwar sabon suna ganin cewa a'a su za su iya ba da ransu fansa akan a taɓa shi shi kuma yana ga ransu tana da tsada in dai shine to bari a kashe shi sai a zauna lafiya Allah ya kare da na Usman to kuma har yanzu sai na usman bai sani ba idan aka zo aran gabar masu aran gabar ne za su ci nasara ko kuma waɗanda aka zo a afkawa ne za su ci nasara kar a je su zo su kashe shi kuma ba zo an ci nasara a kan nasu kun ga ya zama goma da ashirin da sauran dai dalilai da yawa shekul islam ibn taimiyya allah ya kansa da rahama kamar yadda ke cikin minhajus sunnan nabawiyya juz'i na uku yake cewa wa min al-ma'lum bit tawasul daga cikin abin da kowa ya sani baya ma bukatar kawai ce ga isnadi saboda duk shekara ce kaga kowa ya sani ba wani lokaci za a ce wannan labarin ya kuya mutane da yawa sun sani anna usman kana min akasfin nasi an jima usman yana cikin wanda suka fi kowa ba wa jini tsaro ba wa jini kariya wa asbara nasi amman nala min irdihi kuma ya fi kowa juriya da haƙuri da kyala waɗanda suka taɓa mutuncinsa in dai shi aka taɓa wa alaman sa'ati damihi fa hasaruhu wa sa'u qatlihi kuma ya jure ya yaƙuri ya kawar da kai akan waɗanda suka tasan masa suka kai suka komo wajen zubda jininsa wa qad arafa iradatuhum li qatlihi kuma ya gano nufinsu na kashe shi wa qad na al runa yansuruna musulmai gashi sun zo suna neman bashi taimako wa yushiruna alaihi bi qitalihim ana ta bashi shawara ya kashe su wa huwa ya'muru an-nasa bil kafi 'an al-qital wa ya'muru man yuti'uhu an la yuqatilahum yana ce musu ku koma ku yi haƙuri, yana hana duk wanda ya matso dan kar ya yaki wayannan mutane yace ce, qila lahu tazhabu ila makka aka ce to ka fito ai banga banga a tare garka ka hanya ka tafi makka ka gudu makka faƙala qala yace la akunu mimman alhada haram to ai in na fito za a zo a yi fadan a cikin harami kuma ni ba zan zama cikin waɗanda suka nufi ɗakin Allah da ilhadi ba faƙila lahu ta zahabu ila sham aka ce to in haka ne to ka ka tafi sham wanda duk ya biyo ka a basatun rayuwarsa sai na usman ce la ku dara hijira kitu in yi hijira daga makka in da madina kuma sai in ban madina a wani gari kuma a aje a kashe ni faqila lahu aka ce to faqatiluhum to ka yaƙe su faqala la akuna awwala man a man khalafa muhammadan sallallahu alaihi wasallam ummati bi sai bazan zamani ne farko wanda ya babbakin tarihi a cikin al'umma anan sama ya gaji halifancin manzon Allah sama kuma ya zara takobi akan al'ummar manzo Allah ba har a wannan lokacin bai kafirta wa'anda suka zo masa da takobi ba kawai dai ya gamsu da cewa fasikai ne sun zo su yi abin da Allah da manzansa ba sa son sa amma bai fitar da su daga musulunci ba <clears throat> Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ce fa kana sabar sabar Usman fa kana sabara Usman hatta min a'zami fada'ilihi inda musulmi Allah ya ƙara da a gare shi ummu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta yi kokari da yunkuri ita ma wajen bawa sayyidina Usman kariya kamar yadda Ibn Asakir ya rawaito a cikin tarihi madinati Dimashq da sauran littattafai da suka kawo Safiya ita ma haka ummul mu'minin Aisha Allah ya kare da a gare ta ita ma haka kamar yadda ibn al-arabi al-qadi abubakar al-maliki a cikin al-awasim min al-qawasim ya kawo daga ƙarshe dai an samu asma'u bintu umay matar sayyidina aliyu Allah ya kare da a gare shi wacce ja'far ne yake aurenta da ya rasu sayyidina abubakar ya aure ta da ya rasu sayyidina aliyu ya aure ta as-sa'ba bintu al-hadrami Allah ya kare da a gare ta da sauran da yawa daga cikin sahabbai amma ina to kuma kar ku manta a daidai wannan lokacin an tafi hajji gabanin hajji sun zulkida suka tawo sai da wasu zai iya tafiyar sa makka amma sai ki tafiya sai ya wakilta abdullahi bin abbas ya zai hajji da mutane da ya wakilta shi zai hajji da mutane abdullahi dan abbas ya yi jimin duniya ya roƙi afuwar a bashi dama da zauna tare da amirin mu'minina mun minti ya zauna tare da amirul mu'minin domin ya ba amirul mu'minin kariya sai na wato yace a ya je kuma har ya bashi wasiƙa ya tafi da ita ya karanta muku ita a matsayin kuɗi ba wanda wasiƙa ta kunshi ayoyin Allah subhanahu wata'ala wanda gashi abinda nasu bismillahir rahmanir rahim من عبد الله عثمان أمير المؤمنين والمسلمين السلام عليكم فإني أحمد الله إليكم ya godiya ga Allah ya ce fa inni uzakkirukum uzakkirukum billahi jalla wa azza ina yi muku wa'azi ina ƙara tunatar da ku Allah allazi an'ama alaikum wa 'allamakum bil islam wanda ya muku ni'ima da musulunci kuma ya koyar da ku musulunci wa hadakum min ad-dalala ya shiryar da ku daga bata wa hadakum min ad-dalala wa anqadhakum min al-kufr wa arakumul bayyinat ya nuna muku hujjoji wa auta alaikum min arzik ya yalwata muku arziki wa nasarakum ala al-aziz ya taimake ku akan makiya wa asbara alaikum ni'matahu sannan ya shimfida muku ni'imarsa fa inna Allah azza wa jalla yaqulu wa qawluhu al-haq Allah madaukakin sarki yana faɗa kuma da maganar sa gaskiya ce yana cewa wa atakum min kulli ma sa'altumuhu وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار لكابت وأن آية كنوني لكفى هجة أكن نعمة أبنجل وقال عز وجل كما ألا يسي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب azim yace kuma Allah yana cewa wazkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bih id qultum sami'na wa ata'na wa wattaqullaha innallaha alimun bi dhati sudur ayatu suratul ma'idah yace kuma Allah yana cewa wa qauluhul haq ya ayyul ladina amanu in ja ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum ولكن الله حبب ولا علمتم ولكن الله حبب اليكم wa وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه wallahu alimun hakim yace kuma Allah yana cewa innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilayhim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim a cikin suratu al imran yace kuma Allah yana faɗa ko magana ta ita ce gaskiya fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa atiu wa anfiqu khayran khayran li khayran li anfusikum ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون يتير فإن الله وأوفوا العهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليه وقد جعلتم الله عليكم وكيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرضى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن, ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة آه، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق آه ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يتكاو آيوي سنن يزوي مثل بكر جنونا سوادة قد سد حنسلين to wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suka faru duka a ƙarshe-ƙarshen abin da sai na usman allah ya ƙara ta a gare shi to amma duk da haka wa'annan mutane sun ƙi allah sun ƙi duka abin da sai na usman ya gaya musu wayannan mutanen da suka zo su kashe sai usman alaihi tsara biyan to kafin kashe shi ya sauko ya yi magana da su daga cikin maganganun da ya da su ya tuhume su akan wasu abubuwa kuma ya musu wasu tambayoyi a ciki ya ce to ya bayan ya amsa musu wannan tambayoyin sai musu ilzami yake cewa ana so in tambaye ku dan Allah kuma ku gaya ne. kun san cewa akwai ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan dutsen Uhud da ni da shi da abubakar da umar uhudu ya girgiza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tsaya kai uhudu domin wanda ke kanka annabi ne da siddiqi da shahidai guda biyu daga ce mun ji labari yace to kun san cewa akwai lokacin da annabi ne da siddiqi da shahidai guda biyu wanda ba yahude ya mallake ta na mallake ya mallake ta ba za su ake cewa man yashtari min ne bi'ira ruma waye zai sai rijiyar ruma ya bari musulmai su zo su dinga ɗiban ruwan ne masa alkawarin eh, ta a aljanna suka ce imin eh, ji ya ce to kun san ni na siya suka ce ya eh, ce to rika ku hana kamun ruwa cikin gidana sai ba za mu bari ya ce kun san cewa akwai lokacin da masallacin nan ya matse ya zama ba zai iya ɗaukan mutane gaba ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye zai sai gonar suwana da wani fulotin suwani a ƙara shi a masallaci na yi masa alƙawarin gida aljanna suka ce mun ji labari ce to kun san ni na siya ta ce allahu akbar duk sun sani amma sun yi inkari za ce kashe kaza ne to sai na usman ta yi fita su ya koma ci gaba da bautar allah to shine muka ce muku a ranar ya ɗau azumi cikin su alhamdulillah babu sahabi ko ɗaya babu zo mu tabbatar da wannan a darasin mu na ƙarshe a maganar sayyidina Usman akwai batun Muhammad ibn Abi Bakar shi Muhammad ibn Abi da yawa wasu sun inkarin cewa sahabi ne tunda ya rinci lokacin Annabi sallallahu yana dan jariri yana yan kwanaki manzo Allah ya rasu dan haka za a kirga shi a cikin sahabbai ne da wani itibarin na cewa sahabi wanda duk ya zanto yana numfashi a lokacin rayuwa na suna kuma ba kafiri ba su kuma yara suna kan suna ba sa kan kafirci amma bai taba ganin annabi sallama ganin da ya buɗe ido ya gan shi ya san shi to kuma sannan inda ma hadda shi a cikin rikicin ba shi da wata falala da za ka iya ɗauka ka ɗaga gaira annahu cewa ya rasu lokacin annabi sallama in ka ɗauke wannan a baya cikin wasu mutane masu matsayi da daraja wanda za ka iya cewa suna da wani matsayi baya cikin malamai ko a zamanin kai kaji wani hadisi da aka rawaito daga gare shi sai dai ɗansa alƙasim ibn muhammad amma shi da kankin kansa dai ka zanta ga wata ruwaya tasa baya cikin fuka ha'u baya cikin zawul fadl waɗanda ake kirga su a cikin masu falala kamar da malamai suka faɗa insha Allah za mu kawo muku da hujja da dalili to amma duk da haka ma Shiru ɗansa aka yi a siyasance kuma aka gan shi a cikin taron waɗanda suka zo madina to shi ya samu ya shiga gidan na usman da ya je ga sai na usman sai ya kama gemu kama gemu a wajen balarabe zai iya zama da sunan ƙasƙantar da mutum da wulaƙantar da shi kuma zai iya yiwuwa da sunan girmama shi zai iya yiwuwa kuma kawai rike gemu na al'ada kamar yadda a ah, wannan wannan uquba as-saqafi yake wa manzala Allah lokacin da aka zo sulhun hudaybiya har mugira ya hana shi da hannunsa ala ba mu huta minti 20 baka nuna mu mintin mu nawa yanzu eh 28 to amma Muhammad ibn Abi Bakar yana shigowa sai sai na Abubakar sai na Usman yace masa ya bunai ya kai ɗan ƙaramin ɗana wannan gemun da ka taɓa mahaifinka girmama gemun yake kawai sai ya fashe da kuka sai kunyar sai na usman ta kama shi sai ya ja da baya to yana ja da baya a daidai lokacin da su kuma 'yan ta'addar dama sun shirya lokacin da za su afko su hauro gidan sai na usman to wasu sun fara tsallakowa shi kuma yana ƙoƙarin komar da su jama'a ku tsaya muku bayani ina wani irin bayani za ka yi musu yana kokarin ba su na usman kariya amma kuma sai suka fi karfinsa sai zato an hankaɗe shi ma an shiga suna shiga suka je suka tarbi sai na usman yana karatun alkur'ani to farkon mutumin da ya fara zuwa wani sai na usman yana zuwa ya kama shi ya shaƙe shi da lokacin sai na usman ya haura shekara tamanin ga tsufa ga wahala ya sha wahala a waɗannan kwanakin abinci ma ba na kirki yake samu ga shi azumi ya yi bai sha ruwa ba tun alhamis ga shi ya ƙara ɗauka wani azumi ya yi ɗore ga yanayi na damuwa allah ya ƙara yadda a shi ga shi ba rayuwa ce ta ragwaye ba rayuwa ce ta gwagwarmaya tun da ya musulunta bai huta Allah ya ƙara da a gare shi har sai da ya fara shashekar kamar zai mutu a lokacin da wani mutum ya shigo da takobi a hannunsa yana zuwa inda sai na usman yake kawai sai ya kai masa tsara to yana kai masa tsara sai sai na usman ya sa hannunsa sai ya katse masa hannu to kamar da ibn kasir ya faɗa cikin albidaya wani haya a daidai lokacin yana karatun alqur'ani ya zo ke ne faɗin Allah subhanahu wataala fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul alim to ya zo daidai nan sai zama awwalu qatrati damin saqafat fil mushaf inna ma saqatat ala qawlihi fa sayakfikahum Allah da sannu Allah zai isar maka su sai da amma duk da haka bai rikice ba sai yake cewa innaha wallahi la awwal yadi qata'ataha katabat suwar al-mufassal na rantsa Allah wannan shine farkon hannun da ya fara rubuta surorin al-mufassal surori masu matsakaitan ayoyi to fa ba barin suka yi huta ba to anan ne sun shigo da yawa sai wani mutum da ake kiransa ruman ibn sudan ruman ko ibn saudan ko ibn sudan shine ya tinkari sai na usman bayan an tsinke masa hannu yace ala ala ayyi millatin anta ya na'sal kai tsohon banza ga ya mana addinin sai ce ana lasu bi asal ni ba tsohon banza ba ne walakin ni ana usman bin affan sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni suna na usman bin affan kuma abokin manzon Allah sallallahu wa ana ala millati ibrahim hanifan musliman wa ma kuntu wa ma kana min al ni ina kan addinin annabi ibrahim bauɗaɗɗe da gurin dukkan wata hanya ta bautar Allah in ba wannan hanyar ba mai miƙa wuya da sallamawa annabi ibrahim ba bai taɓa kasancewa cikin mushrikai ba sai ce ka zafta ya abu wallah ƙarya ta ce maki yin allah ya gaya wa sayyidina usman haka to kawai sai ya ɗaga ta komin ya tara wa sayyidina usman shi ke kenan sayyidina usman sai ya faɗi akwai wani ana kiransa amr ibn al wanda akwai saɓani da yawa a kansa da magana a kansa insha Allah in da rabo lokaci kamar sati ne zuwa la'alla mu faɗaɗa magana a kansa sai hau kan sai da na kuma ya dinga saka masa wuka sai da ya soke shi sau tara kowa yana kallo yake cewa wannan suka taran da na yi maka ukun nan na yi don Allah ne amma shidan saboda abin da yake cikin zuciya ta game da shi saboda takaici da dama ina jin haushinka to akwai wata jikakkiya insha Allah za mu ji mecece to wannan tsarin da aka yi masa da wannan sukar sai gaba ɗaya kuma rayuwar ta fita ya koma zuwa ga Allah to a lokacin matan biyu matan biyu suna wurin da na'ilatu bintul furatisa da kuma ummul banin ɗaya matar tata to ita na'ilatu bintul furatisa tana zuwa sai ta fada jikin sai na usman da ta ga suna neman su soke shi da takobi tana fadawa ita kuma ummul bani abin da ya rage a ragowar jikin nasa irin sun zo gwanda a kashe su akan a kashe sai na usman ta fada suka fada a jikinta ummul bani to a lokacin shi wani daga cikin su sai ya zo ya sa takobi daidai gefen inda dan kunnan na'ila din yake kawai sai yi kokarin bariyar tsakanin umul banin din na'ila ya sa takobin ya sara sai na'ilan ta rike takobin sai in ke mata yan yaro ko dama ashirin suna gama wannan sai wani ya ihu a cikinsu ya ce jama'a jininsa ya halatta to ya labarin dukiyarsa kuma ita ma ta halatta a ranar sai da suka yashe gidan sai da na usman kakaf hatta rigar na ila cikin furat ta zai da aka kai ko hatta kofi da za a sha ruwa musu kare sannan can daga waje aka ji wani ya ce halin mu ila baitul mal la tusbaqu ilai ku taho aje baitul mal kan su riga ku ashe kenan akwai abin da ya kawo su dama magana wai a ce dan Allah ƙarya ne sai aka kuma aka tafi bai mal kawai da yake sai ya ka al-jawa nihaya a ranar su masu jaran baitul mali da suka ga haka suka ce jama'a mutanen nan ƙarya suke ba maslaha ce ta kawo su kun ga yanzu sun ga masu cewa baitul mali to suka tabbatar da idan aka zo aka same su a wurin da su za a karya kumallo sai suka bar gurin suna bar wurin a ranar babu abin da ya saura a baitul mali duka sun kwashe kuɗin baitul to nan kuma sai aka dinga kabbara ana kabbara ana kabbara ana neman kuma me zai faru a jama'a kamar yadda muka faɗa yau rabin karatu Zabi kuma ɗan sarbi zabi, insha Allah idan muka zo sati ne zuwa wurin da yake buƙatar a kawo hujja da dalili ko a naƙasha maganar za mu naƙasha ta za mu dakata a nan na Usman Allah ya ƙara yadda a gare shi shahidi kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gudunmawar da suka yi wa musulunci Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi su kuma yan ta'adda da suka yi sanadiyar mutuwarsa kullum za a ambace su za a ce za a yi masa addu'a su kuma za a tsine musu albarka akalla ko da dai cewa mu addinin mu ba addini ne na tsinuwa ba kun ga dai tare da cewa muna karanta wannan kissa zuciyar mu da bakin ciki da damuwa amma duk da haka mu sa wata rana da zamu dinga ambatan kai ba mu damu da musan sunayen su tunda mun tsine musu ko mun tsine musu bare tsine nune a wurin Allah kuma Allah shi ne kaɗai ya san me zai musu amma daidai da ƙwayar zarra na ƙaunarsu ba mu da shi a cikin zuciyar kai da ma za mu san sunan nasu za mu diddigi mu ji sunan nasu to wallahi da za mu iya bakin ƙoƙarin mu ba za mu sa wa suna ƴaƴayen mu irin wa'annan sunayen kai ko bawa ne in ka siyo shi ka je shi da wannan sunan ba za ka kokari ka canja masa suna so za ka ji suna ne ba mai daɗi ba in dai ba an yi katari ya ci karo da wani suna mai daɗi da aka san shi aka sa addinin mu ba addini na tsino ba ita tsino nan da kake ganin ta ba ba ta ƙara komai ba ta rage komai wa kawai dai kai dai ka warkar da zuciyarka ne kawai amma duk abin da yake nisa wanda yake nisa daga rahamar Allah wanda Allah ya nisanta shi ba ka isa ka kusanto da shi ba kuma abin da yake dama ya yi nisan to ka ƙara roƙon a nisan tashi ma wai ba zai ƙara masa nisa an fahimta ko sannan wayannan sunayen da ake abu kamar amr ibn al akwai maganganu da yawa na mutane a kan abdurrahman ibn idris albalawi akwai maganganu da yawa suna ganin shine ba shi bane as-sahabi ne ba sahabi bane mu ba mu da burin a ce dole dole sai wani ya zama shine ya zama abu kaza mu kawai abin da muke dogaro da shi me ya faru ga abin da ya faru suwaye aka ce sun farar suwa da wani ne me dalilin ruwaya ce me matsayin ruwaya idan tana da inganci mu karɓe ta ba a ta a zuci in akwai shakka tun da liƙa wa wani wani abu ake yi ba yabansa ake ba to za mu yi tawakkufi sai zama ambatanta a babi ne na amana ta ilimi saɓanin masu son su kawo tarnaƙi da ƙoƙarin sai sun ya kushi sahabban manzo Allah sa sai ga kokari suke dole dole laifi duk inda ije ki dawo sai an liƙa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma da kake kokarin kare shi sai ta nemo wata shubha da za a sa mutane su tsane ka domin suka tsane ka abinda ka faɗa ba za a yarda da shi ba sai ka ba wannan sai sa ka ba da wuri in ya so sai kuma a taya su zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to ko kokarin mu shine yaya za a yi kullum abin da yake ya tabbata a addini mu yi ƙoƙari tare da mutane mu zo mu tafi mu isa zuwa ga haƙiƙanin tabbacin nasa domin mu bauta wa Allah da wannan aƙidar a cikin zuciyarmu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah ya fi akwai wani ɗan uwa da yake gaya mu cewa a faɗakar da mutane wai akan batun canjin kuɗi da waye to ni ma ina da sha'awar dinga faɗakar da mutane amma game da abin da ya shafi siyasar gudanarwa ina da hasasiya kwarai da gaske akan abin da ban gama gane yayi ta musamman a wajen saurin tattaunawa akan irin waɗannan matsalolin iri na mai karamin sani akan al'amuran gudanar da al'umma zai iya saurin faɗawa cikin kuskure ni kuma ba abin da nake jin damuwarsa irin in hanzarta in yi abu da kyakkyawan niyya daga ba ta bayyana min ni da kaina an gane cewa na yi kuskure sai yanzu ga kuma ta yaya zan yi in gyara wannan kuskuren wani lokacin shi shaidan ya zo sai ya riya maka cewa kawai a bar shi a tafi a haka to kuma sannan batun irin wani abubuwan da suke faruwa a ƙasa tabbas a jimlata a jimkule gwamnatocinmu suna da sakaci a abubuwa da yawa wannan jumlatan muna faɗa muna ƙara maimaitawa kuma sakacin mafi yawa ba sakaci ne da yake na larura ba sakaci ne na san zuciya da zalunci mafi yawa duk da cewa akwai sarƙaƙiya a abin da ya shafa harkar gudanarwa wani abin ba za ka taɓa ganewa ba sai da Allah ya jarrabe ka da cewa kai ne a wurin ko kuma wani wanda yake wurin zai iya gaya maka ko kuma ka karanta ka ga yadda hakikanin abin yake to shi yasa mu talakawa ba abin da yake mana daɗi irin muga ana faɗan laifin yanzu. musamman shugabanni wanda dama suna da laifin to duk da za mu ce shugabawa na yayi kaza shugabawa na yayi kaza to fa a lokacin in karatu in ma da za a yi karatun a sake shi to a lokacin da karatu wanda za a yi bayani sosai na addini wanda zai kai mutane aljanna sai ga followers din ɗari kaza dubu da kaza amma da za a taɓa wani sai ka ga dubu ɗari kaza shi mutane suka fi suka fi jin daɗi wanda ba ina so in ce kuskure ne gaba ɗaya su kallamirin wani policy na gwamnati ba a'a mahalli ne na ishtihadi ya danganta da abin da shi ne gyara ya hango kuma ya gamsu da shi kuma zai iya tafiya wajen Allah da shi an fahimta ko a to a lokaci guda kuma idan ka auna ka ga cewa akwai magana da idan ka faɗe ta iya tasirinta ne ka ƙara sanya jinya ga majinyaci abinda already ya riga ya sani kai da shi duka a aqidar ku a kai ba za ka tsara masa level ko daya na imani ba akan wannan matsala misali da ni mai faɗan da waɗanda suke sauraro na dukkan mun gamsu akan cewa abubuwa ba daidai suke tafiya inda za a auna wannan gamsuwar a raina a ga kilo na wace kai ma a auna ta a ranka a ga kilo na wace zai wahala in ta ta fita ga ko taka ta fita to in na zo na faɗa abinda zan faɗa ɗin la'alla wani ka riga ka san shi kuma in na gama faɗa a take ɗaukar zuciyarka a auna a galabin ɗin damuwa za a gaba ba abin da ya ƙaru ko ba abin da ya rabu sannan su ko mutanen da muka yi don su wannan magana ba za ta sa su yi tas ko as ba wannan in ta isa ma zuwa gare su kina to ni me manufar yin magana ta magana ta karshen ta dai kawai mun yi takaici tare mun gama mun kuma ma akwai wani abin da muka yi kuskure a ciki kuma sai mu zama mu ne masu akan kuskure to da haka gaskiya ne a manhajina da tsarina zai yi wahala halakka mun abu ko zan hau mimbari ko zan yi karatu ne sai malam kai magana akan kaza domin ni kaɗai na san wahalar da nake sha wajen jam'ul ma'lumat inda zan yi karatu akai wallahi kuma tallahi wataran nakan gama tattara matsalolin da zan yi karatu har na ƙara inda zan yi karatun ban gama gamsuwa da matsalolin ba ma a cikin zuciyata ina tsoron su kai da haddin yau hatta yanzu nan da na tsaya a mota sai da ni kusan minti goma akwai ma'alumar ɗin da ni kaina ban gama nutsuwa da tattara su kuma la'alla duk ta ƙare ma ba zan faɗe su a nan ba la'alla in na gama tattara na gama tattara in lokaci ya bani dalili ya sa dole sai na gifta ta kan ina da zasira a kai to yanzu kuma aka zo aka lakana namun wani abin da shi ko ban sa shi a lab na tantance shi na auna shi ba to fa zan yi saurin a cikin kuskure amma ba fa ina cewa in malamai sun yi ta yi basira kala kala ce nauyin masuliyar a cikin zuciya kala kala ce ina kuma ba da shawara a dinga kaddara malamai yawancin mu yanzu zai a current suna bin jaridu suna sauraron kafofin labarai suna karantawa a intanet kai akwai tarin kan da su ake rufe kofa amma Allah bai lazimta musu dole duk wani kokari da suka yi na sabin ɗin al'umma sai sun faɗa ba za ka iya samun musamman manyan malamanmu akwai wani yunkuri da suke yi ko na rubutu ko na tattaunawa ko na kawo ƙarshen wata matsala da suke damun talakawa amma har Allah ya kawar da abun ba ka taba ji ba ba ka taba ma sani ba sun yi sun gama dama ba sun yi ne don ka gani ka yaba ba a su sun yi ne don amanar da take biyan su na addini wannan na ɗaya sannan abu na biyu watakila duk iya iliminka da saninka a kan abin sun ɗare ka da sani to amma a matsayinsu na malamai wannan baya cikin primary Sani. kawai mutane ne suka ruɗe suka rikirkice suke ganin cewa to ya kamata duk wani aiki ma na malamai ne da su kuma malaman nan suna da a kan cewa wannan baya cikin schedule of duty ne baya cikin tsarin terms of reference na aikin la'alla wannan na masu fashin baki ne in kuma su ma masu fashin baƙin ne to amma ba na nan ba la'alla yanzu za ka gayyace ni wani shiri na siyasa fashin baki akan al'amarin siyasa kawai ka shirya wani abu ce a ilmanta kake so a kimiyyar siyasa lallan ma ra'ayi ne na siyasa sai ka iya gane ra'ayi na kuma wala zan yi zuwa in yi gwargwadon ishtihadi na gwargwadon abin da nake karantawa gwargwadon kaza amma ba zan iya yin sa akan mimbar ko ina da ra'ayi na na siyasa za yanzu ba gwamnatin buhari ce take yi ba a najeriya gwamnatin gandu da take yi a kano to da wahala dai ka samu mutumin da ya kai shekaru da ba shi da ra'ayi ko ba ka wani to amma in aka ce yau kai malami ne mai karantar da al'umma to fa kana ɗauke da amana mai nauyi ƙaddara a ce ba ka goyon bayan gwamnati sai Allah ya sa ka gano wani kuskure na gwamnati to dole ka yi tatatsan wajen faɗarsa kar ka ƙala ko kilo ɗaya na gudu wajen ƙoƙarin fito da matsalar domin ta taimaki ta da gwamnati in kuma san gwamnatin kake kaska kuskura ta ƙara ko taku ɗaya wajen yaban gwamnatin domin gamsar da wannan abin da ke cikin zuciyarka don haka idan ka auna ka ga abin zai iya taɓa ka to faɗakarwa akan wannan matsalar farbu kifaya sai in wani ya yi ya wadatar sai ka koma ƙefe ka tsira da imanin an da ke jama'a an sha ana yin haka sai malami ya zo zai hau mimbari wani ya tare shi sai algamar ta malam lalle ba a yi hudu ba akan abu kaza kuma in nayi na fakko ban yi ba malam an ce ka faɗa kar akan kato nawa kake biya na albashi su yaushe ka ɗauke ni aiki ko kuma yanzu ke nan dukkan ba littattafai na nawa guda nawa ka ni wanda na gano wannan matsalar bare ka ce da na zai maka littafi ba na baka ne don kai wannan mutum ba ina da littafan da nake ɗaukar bayanai a kai ina da waya ina da rediyo ina da komai amma ba laifi ba ne in ka gano wani abu ka yi bincike ka same ni a gefe ke malam ni kwa na yi bincike akan abu kaza da kaza da dalili kaza a duba a gani in ya dace in yana cikin aikin ku ina ga zai ce a faɗakar da al'umma ko kuma in kai ka gamsu ka yi binciken ka nema a baka lokaci ka zo ka faɗakar da al'umma su dala ina so a rike wannan a yawanci yan uwa damuwar abin ne a cikin zuciyarsu da kyakkyawan niyya to amma isar da sako wannan amana kuma ya zama kowane malami ya riƙe wannan su malaman nan da suke yin shuhu ba wai ba su sani bane ba fa ina tabbatar muku wallahi wani malamin in ya tashi ne mafashin baki akan tattalin arziki wani yana maka fashin baki akan siyasa wani yana maka fashin baki akan ɗabi'a da halayyar ɗan adam wani in yana maka fashin baki akan talauci ko akan arziki kuma ba shi ne satisfiyar ɗinsa na boko ba wai a shi ya karanta ba za ka yi mamaki in lugawi ne ba za ka rantse cewa ya san luga ba in muhaddis ne ba ka taɓa gane ya san hadisi ba in tafsiri yake ba ka taɓa gane ya san tafsiri ba to amma komai da mazaunin tsawai an ɗaura kuturu an kwata sa'uli dole a lura da kyau sosai ban cika son yin magana akan abin da shafi siyasa ba amma in Allah ya sa na ishtihadi na gano cewa wannan abin yana cikin aiki na kuma yana cikin abin da tabbas yin sa din zai iya taimakawa kuma ba wai kawai zai zuba musu takaici ba ne to kafin na zo ina sa shi a cikin ajanda ta galibin karatuttuka ma rubuta su nake ina da mafakira ta ina da abin da abubuwan da zan faɗa in kuma wani abu ya bujiro min ina tsaka da karatu ban sa cewa zan faɗa ba to kan nemi taimakon Allah ya datar da ni in kuma na yi kuskure gobe da an ce na yi kuskure Allah ya samu dace na wa ta'ala da amma ya fito wa salamu alhamdulillah